Su ni masoyi, so ni kasa ne ranka domin su da yarda, ni dogo ni ke so mai kyau da hula. A zaune bisa kan tabarma a cikin harabar cibiyar horo da kuma bunƙasa sha'anin kaɗe-kaɗe. Hadiza Mamman sanye da gele a kanta, anishuwar da take yi ne ya ɓoye ɓacin ranta. Ta yi muna tsokaci yadda aka fitar da gungunta na waƙa a cikin waɗanda za su halarci wasannin farin Francophonie. An yi kira na aka ce min minista ya ce za a kai mu wajen wasannin. Sai kuma aka sake kira na aka ce ba kuɗi sun ce min sai kawai ni kaɗai da wani mutum ɗaya nawa muke iya tafiya a wajen wasannin. Na ce a'a a gaskiya ni ba zan iya tafiya na bar tawagata ba. Na ji ma an ce babu tsarin wake-wake a wajen waɗannan wasanni. To zan je nema? A matsayina na shugabar ƙungiya tafiya na tafi na bar yarana a nan. A cewar shugabar wannan gungun mawaƙa na Tampet ta bayyana abubuwan da suka yi silar tsige ta a tafiyar. Na tafi euh, wani taron lumana ne a Cote d'Ivoire. A lokacin da na dawo ne aka sanar da ni an fitar da ni a cikin tawagar da za su je wasannin farankofoni. Ni ina yi wa 'yan siyasa waka ne, amma inda na fi ƙarfi shine a jam'iyyar lumana, saboda ba kowa ne yake kiran ka kai masa waka ba. Amma da a ce tarayya ce nake wa waka kamar 'yan ciro bai zai yi ba a fitar da ni a cikin masu tafiya. Ni 'yan Nijar ce, Don haka ina da 'yanci na wakilci ƙasata ko'ina, saboda na taɓa halartar kwamfala da dama kuma na ci tukunci har sau hudu da sunan ya mai, Ba a taɓa yi min wani ƙorafi ba a kan siyasa. A yayin da yake bayani ta wayar tarho, ministan bunƙasa al'adu ya yi watsi da wannan zargi. Asmani Malam Isa ya bayyana cewa mataki ne na alkalin wasanni na ƙasa da ƙasa da ke kula da tantancewa Wanda wanda shine ya sake duba jerin sunayen waɗanda suka cancanci halarta wasannin.